بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin wata ramadan shekara biyar. ko shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin da biyar mai miladiya yau insha Allah za mu yi majalasi na ashirin da ɗaya kuma na cikin suratul tauba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da hudu yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hamsin da biyar inda ubangiji ta ala ke cewa ba za ta ujibka amwalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Ubangiji ta lace falata ujibka amwaluhum kada dukiyoyin kafuran nan ko munafukan nan ya kayatar da kai sarka damu da yawan dukiyansu wala auladuhum ko kuma 'ya'yansu aka damu da yawan 'ya'yansu ka ɗauka cewa ko Allah ya damu da su ne ko yana son su inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su da dukiyoyinsu da 'ya'yansu a nan rayuwarsu ta duniya wa tazhaqa anfusuhum kawunan su ko rayukan su su fita wa hum kafirun alhali suna kafara wato su rutsu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu har su mutu ba su yi imani ba wannan shi ake cewa istigiraki Allah ya mutu talala idan Allah yana baka abin duniya idan baka da imani ka san me kake yi wata ka ɗauka, Allah yana son ka ne shi maka wannan saboda haka sai ka ci gaba da barnan da kake da wa Allah subhanahu wataala alhalin baka sani ba cewa istidiraji ne lala Allah yake maka ko da ka za ka yi ta rutuwa da wannan domin ka mutu ba tare da imani ko ka mutu ba a kan cewa ayyuka ba ubangiji ta Allah ya kama ka a lahira dukiya da 'ya'ya ba su ne ma'auni ba bal ma ubangiji ta ce almal wal banuna zinatul hayatid dunya wato kuɗi da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا to da haka ayyuka na gari wadanda Allah zai azurta ka da su sallah azumi zakka aikin haji zikiri da kake wa Allah subhanahu wataala da sadaka da kake bayarwa da nafilin da kake yi wannan shi yafi alkhairi a wajen ubangijinka mun shi yake da lada a wajen ubangijinka kuma shi yake nuna ubangiji subhanahu wataala yana son ka kuma ya yarda da amma don an baka dukiya da yaya sai an baka kafirai kila wanda ya fi naka domin tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suna alfahari da dukiya da suke da ita da kuma yaya wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi muhassabi suka ce mu muka fi yawan yaya muka fi yawan dukiya Allah da zai azabtar da mu ba wai ma'ana tun da a nan duniya ma Allah ya ba su yaya da yawa da dukiya da yawa fiye da musulmi to ai son su yake yi a lahira a lahira masu yangata ne ba za a musu azaba ba mutum rutu da wannan idan ka ga mutum ya rutu da wannan to bai san ma me yake yi ba ko yana alfahari da wannan bai ma san me yake yi amma idan ya san ubangiji subhanahu wataala yana talalawa wato yana talala wa kafurai ko waɗanda ba mutanen kirki ba su dinga zuba musu arziki da 'ya'ya don su rudu su tafi a haka har su mutu su je su haɗu da azabar Allah ga mutum hankalinsa tashi zai ya zo a hadisi mazan ma ce idan ka ga mutum yana saba wa Allah ta'ala kuma Allah yana bashi lafiya yana bashi arziki to fa inna ma huwa istidraj wato istidraj Allah yake masa talala yake masa ko da ka sai ya je lahira ya tadda wahala shi sa ubangiji ta'ala ce kar ka damu da dukiyoyin da Allah ta'ala yake bawa kafurai ko munafukai Allah yana mutu haka ne don ya ta talala ya azabtar da su da dukiyan a nan duniya sannan su mutu kuma akan kafirci su rudu da wannan sai sun je lahira su gane cewa abun ba haka ba Allah ta'ala yana azabtar da mutane da dukiya a nan duniya ta hanyoyi daban-daban ko dai wajen wahala wajen tara dukiya sai ka ga mutum kullum cikin wahala yake yana tara abin duniya amma babu addini a tare da shi yana cikin azaba ba moran abin yake ba amma kuma yana tarawa ya je ya sha wahala a nan ya shiga nan ya fita nan wannan Allah yana azabtar da shi da dukiyarsa wajen tara ta a ya jami'ar duniya lin ghairi balaghatin liman tajma'u ad-dunya wa anta tamut ka haɗa nan ka tattaro can ka haɗa zuba a can ka sha wahala a can kana ta tara abin duniya kuma ba za ka iya cimma burinka ba kuma wa kake tara wa duniya ba ka huta ma ka mori duniya ba da galibi mai neman duniya baya ritaya kullum cikin ƙara dulmuya yake wajen neman ta kaga wannan azaba ne shi yasa ya zo a hadisin manzala ta sama ta isa abdul dinari wata isa abdul dirhami wa abdul hadifati wa abdul khamisati in utiya rabbi wa illam yutafaqida ta isa wanta kasa wa idza ka falan takash bawan kudi bawan dinari da bawan dirhami ya sha wahala ya ji jiki a lokacin su ne kudi dinari da dirhami to kaga bawan naira kenan da bawan dala da bawan sefa da bawan riya sun sha wahala da bawan riga shi ne ya samu kuɗi ya ɗinka riga kawai shi kenan da bawan mota duk wani sabon kala da ya fito zai canja ya ta tsara kuɗi don ya yi mota da bawan gida da bawan abinci ya dinga cin abinci shi dai wahalarsa yana ta shan wahala ya samu ya ci abinci kala kala ba maganan addini ne ya wani ba ba kyauta ne ko sadaka ba to wannan maza su ake ya sha wahala amma da za ka nemi abin duniya don rufin asirinka don rufin asirin iyalinka da ɗaukar ɗawainiyar iyayenka da tallafawa 'yan uwanka da taimakon miskine bayin Allah kana sadaka kana kyauta kana zumunci kana jin daɗi ana maka addu'a Allah ya taka da alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya biya ka da aljanna Allah ya kuɗi sun yi wannan kuɗin kowa yana son irinsu kowa zai guri kamar da ya tabbata hadisin hadisin manzala ta sau yake babu zibda sai abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya ba ilimi yake karantar da ilimin dare da rana da za ka yi burin ka zama irinsa da mutumin da Allah ya ba shi arziki yake halakar da arzikin yake ciyar da dukiyansa wajen taimako fi sabilillahi wajen taimakon addini da taimakon bayin Allah to duk wanda Allah ya masa wannan to za ka so ka samu irin arzikin abu biyu sun haɗu ga addini ga kuma arziki ma'a sanar dina wa duniya idan jama wa aka ba al-kufra wal iflasa lirrajul za ka mamakin duniya da addini in sun haɗu a wurin mutum amma ba duniya, ba addini to ba abin da ya fi wannan kuma duk wanda ba tarawa yake kawai don ya tara ya mutu ya bari to wannan ne kenan wajen bukatan kansa kawai kuma abin da ya tara ya fi karfin bukatan kansa to wannan shine mai wahala Allah sai wahalar da shi ta wannan bangare in ya samu ina cikin kwanciyar hankali in ya rasa kuma ina cikin tashin hankali shi maza da ta sama wannan shine bawan kudi ke bawan ke kenan in an dan yi ciniki aka samu riba yana walwala ran da ba ciniki kuma da kaga fiskansa a daure, yana cikin damuwa in ya samu to kawai shi kenan nan ne za a gane kansa in kuwa bai samu ba a rikice ba za a gane kansa ba wannan shine mai bautan duniya ke Man manzan sun haifi wannan ya sha wahala kuma wanta kada ya ɗau kaskanci ya kaskanta a duniya suna nan masu bauta a duniya har jininsu ya hau har zuciyarsu ta buga ko ba za su taɓa cimma burinsu ba wa man mar'u ma damat bushashatu nafsi bi mudriki a tsaratil khutubi wala ali matuƙar da ɗan wanzin ranka ba za ka daina buri ba kuma ba za ka iya cimma buri ka gaba ɗaya ba ka ga wannan man da ƙasƙanci ba abin da za ka dinga ɗauka ko ba za ka iya alheri ba ba za ka iya ba da taimakon addini ba kai dai tarawan kawai to irin su Allah yana azabtar da su da dukiyar kullum cikin damuwa manzon sa ya ce wa idza shika falan takash in ka ta soke shi ma ba zai iya cire kayan ba mana in masifa ta same shi ke sai da zai fita ba saboda duniya kawai ta ce a gabansa idan yayi asara Allah yana azabtar da su ta hanyar asara kayan ya kone a hanyar mota ta yi accident wani gobara wani ya rike ya cinye masa sa wani wani ya zalunce shi to wannan damuwan kullum yana cikin ta dan abu kadan abin da aka zalunce shi bai kai kashi da cikin goma ba amma ya hana shi bacci to duk mai irin wannan wanda ka ga yake shiga irin wannan damuwan to mai bautar duniya ke nan ko da haka Allah ta ce kar a rudu da irin wa'in idan Allah ba mutum arziki ka lura ina da nutsuwa a cikin arziki idan ka fi shi nutsuwa sai ka gode wa Allah kai talaka din da baka da shi irin nasan amma ka fi shi kwanciyar hankali wallahi ka fi shi jin daɗi ka fi shi arziki sai ka gode wa Allah yana ciyar da addini yana aikin addini addini sai yana tafiya daidai in ba tafiya daidai naka tafiya na tafiya daidai ka fi shi jin daɗi don abu ba abu mai daɗi irin imani da tsoron Allah da ibada amma mai kuɗin da ka samu yana cikin nutsuwa a rayuwarsa ba da tashin hankali ko ya yi asara ko bai samu ba yau gobe ya samu addininsa na tafiya yadda ake so to wannan kai burin ka zama irinsa saboda ya samu addini da kuma ƙari don kai ma ka samu kai sadaka irin nasa ka tallafa wa addini irin nasa ka gina masallaci irin nasa ka taimaki al'umma irin yadda yake taimaka kamar yadda sahabban manzara suna suka koka dangane da wato halin da suke ciki mawadata suna yin sadaka suna taimakawa addini su kuma ba su da hali suka kai ƙara wajen manzara suna suka ce zahaba ahlul dukuri bil ujur wa darajatil ula masu kuɗi sun tafi da lada da darajoji mazalla ce wa ma za ka ne ya faru suka ce sannuna kama na sani wai sumuna kama na sumu wai ta saddakuna bi fuduli amwali suna sadaka irin yadda muke sadaka abin nan suna talla irin yadda muke sallah suna azumi yadda muke azumi amma su suna samun rara na kuɗi su yi sadaka da shi mu kuma ba ma samu manzan sun ai ba su lakani su je su yi ta tasbihi 30 subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 su karisa da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir bayan kowace sallah yace in kun yi wannan ba za su iya kama kula da ba sai dai in su ma sun yi irin haka kenan suka je suka kama ita da shi din ma sadaka ne kullu tasbihatin sadaka wa kullu talilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka duk abin da kai na wannan nau'in zikirin kamar ka ba da sadaka da kudi ne saboda ka idan ba ka da kuɗin da za ka bayar to ka je ka yi ta ka kai ta la ilaha ka kai ta allahu akbar kai ta alhamdulillah to kamar kana ba da sadaka ne masu kuɗin da suka ji labari kuma sai suka je suka kama yi kaga ga sadakan suna yi kuma suna yin tasbihi talakawan suka ce ya rasulullahi mutanen mu yan uwan mu sun ji labari wannan abu su ma suna yi ya za mu yi ba za su ma ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan fadalan Allah ne Allah yana ba wanda ya ga dama irin wannan to kaga yi wannan za ka yi burin ka zama irin su malam arzikin da yake amfanin al'umma yake amfanin addini kuma mai arzikin shi ma mai addini ne to kai burin ka zama irin sa saboda ma man za su ma ce ni'imal ni'imal rajul ni'imal malu salih rajul salih ma da dukiya ta gari ta halal ga mutum wanda yake nagari amma da dukiyansa haramun ne ko yana ce da ita haramun kar kai burin ka zama irinsa don su ne irin karu na kenan wanda mutane da suka yi burin su zama irinsa daga ba lalakar da ji suka ce kai a sai mun yi sa'a da mu zama irinsa wani kar kai da irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mai irin wannan halin to ya shiga cikin wahala mai bautawa duniya kuɗi kawai akwai irin su da yawa wanda har ransu ya fita ba lahira ne a gaban su ba duniya ce kawai mutum ya mutu yana kafuri ko mutu ba mai addini ba je sadda azaba a wajen ubangiji subhanahu wataala azaban da ta fita duniyan ba azaba mai tsanani duniya ado ne amma in ba addini a ciki shirme ne na hadhihi dunya hulwun khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanazirun kayfa ta'malu duniyan nan tana da tana da kawa abun burgewa ne a ce kai kudi za ka yi ado da wannan abu amma Allah yana ba ku wannan ne don ya duba me za ku yi za ka rike addinin ka ko ba za ka rike ba shi ka in ba ka rike addinin ka ba ta shagaltar da kai ka faɗi in ka je lahira za ka zama miskini idan ka rike addinin ka ba ta shagaltar da kai ba kai abin da ya kamata in ka je lahira ma wadaci ne kai ce muqillun yawm al qiyamati illa man fa'ala إلا mali hakaza wa hakaza wa hakaza masu kuɗi su ne talakawa ranar alkiyama sai dai wanda ya bayar ya cewa ne karbi ya miƙa can dama da hagu da gaba to wannan su ne wanda za su tashi mawadata Allah ya sa muna daga cikin su manzala ta sama ubangiji ta ala yana fada cikin suratul faha yake wala tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah ta'ala yake karka miƙa idonka zuwa ga abun da muka ni'imta su da shi na jin daɗi na arzikin da muka mutu ko muka yi wasu daga cikinsu wannan kawa ce ta rayuwar duniya mun ya ne don mu fitine su da Allah ba su arziki don ya zama musu fitina kuma ya zama fitina din ba wani walawa a ciki ba kwanciyar hankali kai ne baka sani ba don baka zauna da su ba a imocin fice galibi Allah ta ce don mu fitine su muka yi musu wannan yace arzikin ubangijinka na lahira aljanna ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa shi ba zai kare ba amma na duniya yana kare to kada don wani Allah masa arziki ka dinga wato duba abin da Allah ya masa shi yasa ya zo a hadisi idan Allah ya so ya jarrabi mutum da ala faqarahu baina ainihi zai sa masa talaucin a tsakanin idanunsa sai kalli wancan Allah ya masa arziki ya shiga damuwa ina ina ma shi ne wanda ya sai mota ina ma ni ne ya gina gida mai kyau ina ma ya sa riga mai kyau ina ma ni ne to wannan Allah ya jarrabe ka kenan kamar Allah yana nufin bawansa da alkhairi ja'ala ghinahu fi qalbihi sai sanya wadatansa a zuciyarsa duk abin da ya samu ya yarda da shi duk abin da aka ba shi ya gamsu da shi shikenan wannan shine mai arziki za a ganshi cikin kwanciyar hankali dan abin da ya samu daɗinsa yake ji fiye da wanda ya samu da yawa in bai da wadatar ina walwala a cikinsa sannan a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ce a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat wal la yashurun kafirai suna tamani abinda muke ba su na dukiyoyi da 'ya'ya. wai muna musu gaggawan alkhairi ne su suna nufin alkhairi ne ba su sani ba ne sharri ne jarrabawa ne kuma ba su ci jarrabawan ba da ka istidiraji ne istidiraji wato Allah ya maka ta lalaye ta maka nima ta biya sai a ƙarshe zai kama ka kuma wasu ba tun a duniya Allah yake kama su ba sai ya ce la'ira ba idan mutum ya roƙi babu addini Allah zai karɓi abun ya shiga tashin hankali ko ga abun a hannunsa amma ba a jin daɗin ya zama shirme kawai abun tausayin ka ganshi shi yasa ba abun da yake da daɗi irin addini in kana da addini ko kana da shi ko baka da shi kana kwanciyar kwanciyar kuma in kana da shi ɗin ba zai ruɗe ka daga maka hankali ba ba zai tayar maka da hankali ba addini ka shine a gabanka ba abun duniya ba wasu daban ne suke fifita abun duniya akan lahira in ka dauki wannan hanya to ka dauki hanyar wahala kenan sai sa nan ubangiji ta yake kada ka rutsu da arzikin da Allah yake wa kafurai na ƴaƴa da dukiyoyi yana yi musu yana son ya azabkar da su ne tun a nan duniya su zama masu gadin dukiya masu wahala wanda ba sa iya jure asarar da suke a ciki suna shiga tashi hankali ba sa yin bacci sannan a lahira kuma su mutu suna kafurai su da azaban da tafi wannan azaba babba azabar wutar jahannama Allah kare mu da karewansa sai Allah ta halaye ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ubangiji ta lace wa na billah munafukai suna rantsewa da Allah innahum minkum suna cewa ai su suna daga innahum innahum la minkum suna cewa tabbasu innal la minkum wallahi suna cikin rantsa su ce wallahi mu ma mu'mini ne mu ma mun yi imani wa ƙarya suke wa ma hum minkum Allah ta'ala ce ba sa daga cikin ku ƙarya suke suna tare da kafurai a zahiri ne suke tare da ku amma ba baɗi ne munafukai walakinnahum qaumun yafraqun sai dai mutane ne matsorata masu tsoro wai suna cewa suna cikin kunna saboda in kun taki ya kan kafare don kanku ya ke su to da haka duk munafiki ma matsorati ne don me yasa ba za ka bayyana da aqidan ka ba me yasa ba za ka bayyana da halin ka ba ka fito kolo kolo ka faɗa saboda tsoro idan babban munafikin ne yana tsoron kar a zudda jinin sa yanzu a tafiya ki ومن تصبوا إلى الإسلام إلا لسون دمائهم ألا تصاب ba su danganta kansu zuwa ga musulunci ba sai don su kare dinaninsu don kar a zub da jinin shi ne kawai amma ba wai don wani abu ba don tsoro ne in an zo yaƙi to ai mu ma muna dama muna tare da ku amma kuma ba ƙarya suke sai Allah ta'ala ya ƙaryata su suna yin taƙiya taƙiya suke wato su ko su bayyana da wani abu su koyi wani abu amma yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul munafiqun suran munafikai idza ja'aka al munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafukai suka zo wurinka suka ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ta'ala ya ce lallai Allah ya shaida kai manzon sa ne amma Allah yana tabbatar maka cewa munafukan nan ƙarya suke ba da gaske bane a zuciyarsu sun zo sun faɗa a fili ne in sun koma gefe kuma za su su gaya kafirai su sai mun je mun mun ce musu na fukai ai mumu ne ne mumu ne ne suka roƙi sun dauka cewa haka ne wannan fitina ne a cikin al'umma Allah ya jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su amma haka aka ta rayuwa da su kuma manzon sama bai yake su ba yace bai zai kashe su ba domin kada a dinga cewa yana kashe sabbansa. don za su kafa kafirai za su kafa hujja da wannan in kaje kace ka yi imanin ma baka tsira ba kashe kaza yi gashi ya kashe Abdullahi bin Ubay bin Salul ya kashe wani ya kashe wani kaga mutane sai su ji tsoron shiga musulunci sai su ale su kawai a haka amma Allah ya sanar da shi su cewa wani da wani munafiki wani da wani munafiki ba wani zabi da bai sa Abdullahi bin Ubay bin Salul munafiki don ba abin da bai mana munafiki kuma ta bayyana to amma Allah ta ya umarce shi ya yaƙe su da me da ayoyin Alƙur'ani da wa'azi ya yi ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ya kai annabin Allah ka yaƙi kafurai ka yaƙi munafukai ka kaurara musu makomar wutar jahannama to kaga sun munafukai ana yaƙan su da ayoyin Alƙur'ani ka kunkushe su da ayoyin Alƙur'ani. kafurai ne ake yaƙa da makamai kafurai tsantsa wanda suka bayyana da adawansu amma munafiki da yanzu yace maka mu'mini ne ba za ka yaƙe shi da wa'azi sai a tsorace suke suna ga aya za ta sauka ta tona musu a fili don cikin tashi hankali suke ba ta cikin kwanciyar hankali da munafiki sai wa'azi da azzalimi da yan bid'a da fasikai duk wayannan ana yakan su ne da ayoyin alqur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwankwashe su su shiga tashin hankali amma makami kuma sai kafirin da ya fito ce zai yaki da kai wannan kuma ya yaƙe shi da abun nan da makami to kamar yadda Allah ta'ala ya jarrabi manzala ta sama da sabansa da munafukai don haka Allah ya jarrabe mu da yan shi'a domin suna da wani abu da ake ce masa hakiya za su koyi aqidan su su fito su nuna tana tare da kai ai mu masa ya sabai ne wai ba ma zaki sabai amma in ka shiga cikin su za su tusa za su tusa maka kin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ma makaryata ne kamar yadda munafukai suka zama makaryata shi yasa aka ce abin nan attaqiyatu bisaruhum wan nifaqu shi'aruhum rigan Rigansu ta sama ita ce ƙiya su koye maka gaskiya nuna maka su suna tare da kai su masoyan amma rigansu ta ciki kuma ƙarya ce ko da haka sun ɓoye ƙarya sun goye gaskiya suna nuna maka kamar gaskiya suke amma a zuciya sun kuma yadda to da haka sun zagi sabban manzala ta sama sun zagi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka biye musu to ba za ka yi addini ba domin qur'ani nan manzo Allah ne ya zo mana da shi hadisi manzo Allah sama ne zo mana ai sabban manzo Allah ne suka zo mana da shi sadaka in ne suka soki sabon manzo Allah suka ce ba mutane kirki bane da Qur'ani nan ma ba za ka yi da shi ba don tanun sabai aka same shi hadisan manzo sama ba za ka yi da su wajen tanun sabai aka same su ko za ka cika ce to kai kai ba ruwanka da abubakar da umar da usman da ali to a ina za ka samu addini ka ba inda za ka samu addini ko za ka sai dai ka je ka bauta wa Allah da wasu abubuwa na ra'ayoyin wasu kawai addinin ana ɗaukansa ta hanyar ra'ayi ta hanyar hankali shi yasa shekul islami tamiya yace hum ajhadun nasi fil aqliyat wa aqrabun nasi fil naqliyat abin da ya shafi wani ya ce an karɓo to su makaryata ne za su gaya maka hadisi amma manzan sama bai faɗe ki ba abin da ya shafi hujja na hankali ko sun fi kowa jahilci su jahilai sai za ka yi kaji abubuwan da mutane su suke faɗa abun dariya zai baka su ne munafukan wannan al'umma ne don a rusa maka aƙidanka a rusa maka addininka shi kenan kana faɗawa a cikin su kasama kuma suna nan a cikin al'umma suna nan za su zo musu maka su za su shigo shigo za su yi maka aiki suna son ahalin baiti ka so iyalin gidan manzo Allah sallallahu ka so yan uwan manzon Allah Kana ana shigo maka da wannan koyar na maka sauran musulmi ko makiya yan uwan manzo Allah ne kuma ba haka bane amma su kuma suna kana shiga wannan za su na maka kuma su Abubakar da Umar da Usman da sauran akwai ba mutanen kirki ba shikenan sai su kafurta su daga nan an gama da kai to su ne mafi sharri duk wani mai tafiya a bayan kasa إن الروافض شر من ودئ الحصى من كل إنس ناتق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وصبوا صحبه جدلان عند الله منتقبان سنة في شر بيتفيع أبايا sun sun safa iyalin gidan manzon Allah nan ma ban da matansa alayensa kawai yan uwansa amma suka ce safa manzon Allah da matansa ba mutanen kirki ba ne kaga wannan su kada warware idan ka kalli mutum kace ka da malami ne amma matansa mutanen banza abokaninsa kan mutanen banza ne ka yi shi ne yana kai bai shi ai kace shi ma mutumin banza ne nan Allah ruwa da abokanin mutum ne ka gane mutumin kirki ne ko mutumin banza da za ka tambayi nasara wato kiristoci su wane ne suka fi alkhairi a cikin jama'a su za su ce maka hawari wa isa sabon annabi isa har da gaskiya ne amma an ka tambayi yan shi'a suwa suka fi sharri a al'umma manzon Allah sai su ce maka sahabban manzon Allah yanzu sun yabe shi ne manzon Allah ta sama ya ce ku bar mini sahabbai na Allah ya zaɓe ni ya zaɓa mini sahabbai na su ko suna cewa sahabban manzon Allah ba mutanen kirki ba ya ce la tasubbu ashab muhammadin والذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أوج ذهبا ما بلغ مدة ولا نصيفه. أقول لك صاحبينا da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari kamar dutsen udu ladansa bai zai kai kwano ɗaya na hatsi wanda sahabi ya ba fi sabi lai saboda imanin ba iri da yawa ne imanin ba iri da yawa ne mu duk mai zagin sabon maza sama makiyin manzon Allah ne makiyin addinin musulunci ne makiyin qur'ani ne da hadisin manzon Allah ta sama don ta ma ya yi riga ya yarda da su Allah ma ya yarda da su ya ce laqad Allahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قل الله تا يدد سوكما تو يا ذاك تي كيف يدد سوكما الله بزي يدد فاسقين وإن وإن فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Allah ba ya yarda da mutane fasikai in kai yarda da fasikai to Allah ba ya yarda da fasikai to ya ce ya yarda da sahabbai kuma kai ka zo ka ce fasikai kuma yake wa kullum wa adalla lusna kowa Allah masa alƙawarin aljanna to kaga munafurci ne wannan to suna nan suna shiga cikin musulmi sai ai kafa kafa da su sai ubangiji ta ala ya ce lau ya jiduna lau ya jiduna malja'an aw magharatin aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Ubangiji ta ala yake lau ya ji duna majja'ar munafukan nan in za a tafi yaƙi da za su samu majdan wata mafaka inda za su je su ɓuya ke zama musu tafi yaƙin nan ba da sun shiga au mazaratin ko wani loko wato kamar a ce kogo a cikin dutse a ce za su samu kogo-kogo a cikin dutse inda za su je su ɓuya kar a gansu da za su je su ɓuya a wajen au muddakalan ko wata mashiga mai ɗan kunci mai ɗan lungu wata 'yar kuna da za samu su shiga su ɓuya da wallau ilaihi da sun juya zuwa ga wannan wurin da za su samu su fage su ɓuya din wa hum yajma'un suna masu gaggawa suna sauri da bai gan su amma duk inda suka shiga za a gansu wannan shine halin munafiki idan za a je yaƙi na neman ta ina zai fage inda ba za a gan shi ba wani loko zai shiga wani kogo zai shiga a cikin dutse wani mashiga zai shiga inda ba za a gan shi ba da za su samu wannan da za su yi gaggawa su duya su bar su je su shiga wannan dungu suna masu gaggawa ya jimahun aikal farafin jama'a wato kamar doki wanda mai taurin ka in kana son ka tura shi wuri sai ka ga tirin yi kuna ya juya to haka ne Allah manzala kuma yana son ya jawo su zuwa ga jihadi ba za su samu wani wuri inda za su huya ba a gansu ba ba za a gane ba ko da za su juyo kamar yadda in kana son ka tafi wato zuwa ga ka tafi da ka mai taurin kai ya shiga wani wuri za ka ga take ya juya in dai ba linzamin sa ka rike ba to haka za su juya take su koma wancan wuri shine ma'anan yake mako ayyusri'un ayin an siffanta su da alfarasul jama'a wani ya ce malli bi raddi jimahin min kawayatiha kama yuraddu dimahul khayri bil lutfi wa zai wa zai taimake ni mai taurin kai in dawo da shi in bi da shi hanya ya bar wurin barna kamar yadda ake dawo doki a mai da shi daga doki mai taurin kai a mai da shi wani wuri da linzami ba tare da an ya tafi inda yake son ya tafi ba saboda haka ba su samu inda za su fake ba ne shi yasa suke zuwa jihadi idan sun ga za a je a ɗebi ganima in kuma suka ga akwai wahala to lallai za su dinga kawo uzuri cewa a'a suna da ɗan matsala iyalinsu ba su da lafiya ko ba su da wani uzuri ko makamancin wani alhalin kuma karya ne wannan dalili ne na cewa ba sa son manzon Allah ta sunama kuma ba sa son sahabbansa Allah ta'ala yana gargaɗi cewa kar a ɗauke su a matsayin ƴan uwa makiya ne ba ƴan uwa bane illa iyaka dai ba za a yaƙe su ba tun da a zahiri sun nuna cewa su musulmi ne ya Allah ta lafiya wa minhum man su fi sadaqat daga cikin munafukan nan akwai wanda wato yake aibanta ka fi ce a sha'anin rabon zakka da rabon sadaka fa in utu minha in an ba su daga wannan zakkan rabu sai su gamsu wa in lam yu'tu in ba ba su wa in ha daga zakkan idahu yasqatun sai kaji suna yin fushi da kai daga cikin munafukai akwai inda duk lokacin da ka riba zakka to za su ce ba yi adalci ba za su ce ba daidai ne aka riba wannan zakkan ba ko ganima ko ta sadaka za su zo suna aibanta ka in an ba su yadda suke so shi kenan shiru in ba ba su yadda suke so ba kuma za su koma suna guna gudu ai wannan zakkan ba a riba ta adalci ba ai ba ba wa ne ba ni ma ba ba ne abin da ya kamata ba za su ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari yace lokacin da aka zo rebon yakin Hunayn galiman yakin Hunayn so san Hunayn an ne bi galima da yawa mun yi kisan anan ga ga ga shanu ga awaki ga raƙuma ga ainihin bayi gashi an ribato mata da yara ƙanana to za ka dukiya dai raƙuma har wasu aka dinga ba su raƙumi ɗari ɗari duk da cewa sun musulunta su ƙabilan hawazin maza su ya ba su zaɓi matansu da 'ya'yansu za a sake musu saboda albarkacin sun musulunta ko sauran dukiyansu suke so suka ci a ba su matan da matansu da 'ya'yansu su ba ba su ganima ba amma sauran dukiyan a ko'in da aka ba su raƙumi ɗari ɗari kasa raƙumi ɗari ko a yanzu in ka sai da su sai ka miliyon 500 da wani abu kaga shine diya kenan ko iman diya nan aka fifita wasu aka yi ta su to sai wani daga cikin ansarawa ana ake masa zulfu wai tsira sai zo ya ce ai wannan wannan rabiyan ba ya adalci ba ba zan sama bai adalci ba cikin wannan rabiyan ya ce ya ce hadhihi alqismatu ma fiha wa ma urida biha wajhullah yace wannan wannan wannan rabo ba ya adalci a ciki ba kuma ba bayar don Allah ba ba don Allah aka yi wannan rabon ba sai yace wallahi sai na je na ga manzo Allah ta sanar abin da ka faɗa Bila bin Mas'ud ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da wani munafiki yake ba to za su ma fiskan sa ta canja yayi fushi ransa ya baci har aka gane a fiskan sa abdullahi bin maso ya ce sai da na yi ina ma ban zo na gaya masa ba da na shi shi kenan maza kama ya yi haƙuri ya ce faman ya adilu iza lam ya adilu Allah wa rasulu faman ya adilu wa zai adalci iza lam ya adilu Allah wa rasulu idan Allah da manzonsa ba kai adalci ba wa zai adalci saboda ai wannan rabiyan Allah ne ya ce a riba haka manzon Allah ta sama shi ne ya ce a riba to da ka idan bere in Allah da manzonsa ba su zama adale ba waye zai adalci kama sai ce rahimallahu Musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabar Allah ji kan annabi Musa an cutar da shi da abun da yafi wannan amma ya kuma ta sharri kala kala amma ya haƙura daga ciki sun ce yana da kayan maza domin a guje shi kar a yi imani da shi saboda haka amma Allah ta'ala ya kubutar da shi ya bayyana musu cewa bai da shi to a nan wannan shi yake nufin cewa komin imaninka wani sai ya zarge ka komin kyawun halinka a wajen wani kai ba mutum kirki ba kuma musamman idan mu'amala ce ta kuɗi kaga dai manzo sama da kansa ne yake riba da kansa domin ma kada a ba wani ma a ce a ce a an yi tuwa-tuwa to amma shi din ma bai tsira ba shi din ma ga wani ya zo ya ce ba don Allah ake riba ba yanzu komin imanin ka da za a baka miliyan ɗari a ce ka riba wa talakawa wallahi wani zai ya ce azzalumi ne kai ba kai adalci a ciki ba ya ce ka ɓoye abin da za a baka in dai ka ce ta kuɗi to a nan ake samun matsala dama to da haka sai a jaya an baka kuɗi ka riba jama'a ka je ka danne kawai baka riba kuma ko da ka riba fa baka ɗauki ko kobo a ciki ba sai wani ya zarge ka in riga ka ɗinka sai ya ce me <laughs> sai ya ce a cikin wannan kuɗin ka ɗinka riga sai na umar ya riba yadi yadi ya riba wasu banza kun san sai na umar ana maganan adalci ba to da shi ake misali in ake ni ni'imal adilu sai ka ce umar kawai madalla da adali sai ka ce umar ya riba yadi sai zai hau kan mimbari ko an ba shi yadi duk biyu za ka ɗan yi ɗan mayafi ka ko kai zani shi kenan sai wata ran shi da ya zo ran juma'a sai aka ga ya ɗaura zani kuma ya yafa mayafi kaga shi yadi hudu ya samu kenan yake <laughs> ayyuhan nas isma'u wa adiu ya ku mutane ku ji abin da zan gaya muku ku yi biyayya to ne ta ke ce ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka gaya mana ya ake yi ka samu mayafi da zani mu kuma mayafi kawai ko zani kawai kai me za ka samu asin da asin har abu guda biyu ko kuma ɗaya ka mana bayani ya aka yi naka ya zama haka tafin da shi ya riba ko khalifa shi kenan bai fushi ba ya duba ya duba sai an go ɗansa abdullahi bin umar sai abdullahi ta kika musu bayani ta ji sai abdullahi bin umar sai ta shi ɗansa ya ce rabona ne da aka bani na ba babana na ce ya haɗa da naka shi kenan ya fita kaga bawan Allah kenan ko in kana da gaskiya ko an kalubalance ka irin wannan za ka samu jituwa shi kenan ya fita kuma haka nan shi sayidina umar din wata ran wani ya zo ya ce yana son ya shiga wurinsa ya zo ya samu al'aur ya ce masa na ga kana da kana da an tana ce masa abin nan uwe na su bin kuki ya ce na ga kana da shiga a wajen amirul mumi ya zo allah ka abin nan mana ka jagorance ne mani samu ina son jin gaita da shugaban mumi ya ce bismillah shi kenan sai ya zo ya shiga ya shiga yana zuwa wajen sai na umar ya ce masa hiya yabnan kasa kamar idan hankalinka ya kai ɗan kasa aduwa fa shugaban shi shine shugaban duniya ba ma shugaban kasa ma shi ma ya amirul mu'minina ba ka mai da hankalinka ya kai ɗan kasa ba ka adalci a mu ba ka ba mu dukiyar baitul mali kirgiya sai na umar bakakin maganar kuma sai na umar fa shine wanda ya kirkiro al-ihtida a dinga baka dukiyan baitul mali baka aikin komai sai wai baya adalci sai na umar yayin yunƙura zai afka masa kun san yana da zafi sai alhuru sai karanta masa a yaji a dakata umar ubangiji wata ala ce khudh al wa amur bil urfi ari 'anil jahili wa haza mina jahili ya ce Allah ta'ala ce kai afuwa in an maka abin da ba daidai ba kai umarni da kyakkyawan aiki ka kau da kai ga barin wawaye in sun maka wauta yake to wannan yana daga cikin wawa yana daga cikin wawaye wawa ne sai ya zaka saurare shi shi ke sai na Umar sai koma Urwa yake wallahi ma jawazaha Umar wa kana waqafan inda kitabina. Yana Umar bai ƙetare ayan nan ba. Shi in an ce Allah ya ce to yana tsayuwa a nan. Shi nan sai ya haƙura kuma. Ba abun da ya masa. Kun gari biya sai fa yake yi aka ce bai yi adalci ba. Ko ina ga wani daban kuma a ba shi rabon dukiyan al'umma. Dole a ce a zalumai yanzu akwai wanda ya ɗauki duk wani shugaba kawai a zalumi ne babu na Allah. Duk wani wanda za a ɗorawa alhakin rike wasu al'umma da dukiyansu to kawai azalumi ne ba wani bincike ma kawai azalumi ne ko ko da limamin garin su ne za a zo a sake ba shugabanci zai ce azalumi ne ba wani na Allah kawai a wurinsa to shi yasa ba za ka kukuta ba daga zargi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kukuta daga zargi ba akwai masu kaibanta gidan gane da sadaka da zakka da yake ribawa da ganima suna cewa bai adalci ba to kai ma dole za a samu wanda za su ci ba kai adalci ba إذا إيه؟ والله لو صاحب الإنسان جبريل لابد للناس من قيل ومن قال قيل في الله أقوال منوعة تدرى إذا رتل القرآن تحتيلا قالوا بأن له ابنا وصاحبة كذبا وزورا وبهتانا وتفضيلا هذه مقالتهم في الله خالقنا وكيف بالناس في الماكين ماكينا قلت والله إذا ملائكة جبريل الشيخ إذا ما أبوتي أنت أتباك لأبوتي في ملائكة جبريل الشيخ wallahi dole mutane sai sun ce maka kaza da kaza ka san mala'iku sun yadda wanda ba sa saba Allah ko shi mala'ika jibrilu in yace zai saba Allah ma bai saba ko yayi kokari da zai yi bane Allah ya halice shi bai saba masa ba ko da za a ce shine abokin ka ma'ana ka irin na mala'ika jibrilu ne wallahi to wani ya ce baka da gaskiya wani ya ce kai ba mutumin kirki ba wani ya ce kai mutumin banza ne yace to ubangiji ta alama an zage shi an ce yana da da an ce yana da mata an ce yana da abokin tarayya saboda ƙarya to ina ga kai kuma don an faɗi wani abu a shi sa in za ka yi abu sai kai don Allah kai dai kai gaskiyan kuma ya zama tsakaninka da Allah amma zargin mutane kamar za ka fita ba faman dallazi yarju minan nasi saliman fal mar'u zubdan an tu'adda ma'ayib ba zai ce yau bai da matsala a wajen mutane kowa yana yabonsa wallahi babu wannan babu wannan ya ishi mutum dai a ce matsalansa kaza da kaza ita za a kirga matsalan da ya so an shi kenan da sauki da sauƙi da haka a nan manzala ta sama ya yi haƙuri suke kuma Allah jigan annabi Musa duk annabawa masu haƙuri ne musamman ulul azmi min ar-rusul ma abota himma ko da ka sai haƙura kai ma ka haƙura in wani yazo yana zargin ka kuma zargin mai zargi bai zai ta kai zai hana ka kai a jeri ba in ka ce ba za ka yi ba to waye ne kuma zai yi ba wanda zai yi kana son a ba azzalumai su suwa wa dukiyan jama'a kai in ka ga za ka iya ka yi amma ka yi haƙuri fa daga zagin jama'a annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim a bani ministan abinci zan kiyaye zan yi mai amana ne zan riba yadda ya kamata aka shiga yunwa kuma ba don shi din bane ministan da ya za a yi wajen rabon abincin ba za a yi adalci ba amma shi annabin Allah ne ba zai zalunci ba sai ya riba sai ka ce ba za ka riba ba ba za ka karba ba cikin mutanen ka za su mutu da yunwa in an ba wani cinyewa zai yi siyarwa zai yi to zargin ne zargi kare hana ka wato yin wani aiki na alkhairi ubangiji ta ala yace fa in udu ay walau annahum ko walau annahum radu da da su yadda da ma atahumullahu abunda Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa wa qalu sai suka ce hasbunallah Allah ya isa mana daga falalansa ay utina Allahu Allah zai ba mu min fadli daga falalansa wa rasuluhu da manzonsa inna ila Allah raqibun mu masu kudayi ne na falala zuwa ga Allah ta'ala da za su yi haka lakana khairan lahum ya fi musu alheri an shafe jawabi shar'i da ya fi musu alkhairi kuma da haka idan wani abu da an aka zo ana riba abu ko na gwamnati ne ko na baitul mali ko na wani ne mawadaci ko an bayar a riba inda in duk abun da aka baka za ka ce alhamdulillah wannan ma ya wadatar kuma muna tamanin falalan Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya bamu mun gamsu da shi kuma muna tamanin wata falalan ma ta Allah mun gode wa Allah wallahi da haka yafi maka alkhairi kuma Allah sai buɗe maka kofar wata falala. amma idan kana zargi kana fushi don baka samu ba to sai Allah ya barka da halinka ka je ka shiga matsala hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad manzala kama ya ce ittaqil maharima takun aga takun abadan nas warba bima qasama Allahu laka takun aghanan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman ka ji tsoron abubuwan da aka haramta ka kiyaye abubuwan da aka haramta takun abadan nas zaka zama kafi kowa ibada wato idan ka ka kaurace wa haramun gaba daya ba wanda yake ka ibada ya ji wanda zai kwana ƙiyamun laili da zikiri ya wuni yana azumi amma yana sabawa Allah don zunuban sa suna cinye wannan ladan amma in ka tsaurace cewa sabon Allah gaba ɗaya to ko ibada kaɗan kai ita kana nan ai sabon Allah bai zai cinye wannan ibadan ba to ka fi kowa ibada to ka ba abun da ya fi ga mumini kamar kaurace wa sabon Allah sai zo yi farilla ya ƙauracewa sabawa Allah to nafila kuma ko dan kaɗan yake wallahi suna da tasiri wannan shine abun da ya fi wa dan Allah amma duk yawan ibadanka in kana cutan al'umma to su kake wa ibada ladan za a ba su kana sabawa Allah ta'ala kana laifuffuka ba za a je a gwada ne zunubi yana da nauyi idan ya rinjayi wannan ladan ibadan naka wuta za ka tafi amma aka nemi laifuffukan aka rika ka ji tsoron abin da Allah ya haramta ko dan kaɗan ne ladan ka ai shikenan dama ba zunubin ballantana in akwai ma dan kaɗan ne sai ya rinjayi zunubin za ka tafi aljanna wannan shine babban abin da ake so alamar lalacewa mutum shine saba wa Allah Wannan sai ce ka ka yarda da abin da Allah ya riba ya baka kun aganin nan zaka zama kafi kowa wadata abin da Allah ya baka ribonka na halal ka wadatu da shi abin da Allah ya baka na dukiya na arziki na gwamnati ko na hukuma ko wani abu wanda wani shugaba ya baka ko wani daban ka gansu da wannan sai Allah ya ƙara maka daga falalansa sai ka zama kafi kowa wadata a kasuwancinka ka tsaya da akan halal shine wanda Allah ya baka kar ka fada cikin haramun zaka zama kafi kowa wadata ba wai kafi kowa tarin kuɗi ba dan abin da aka baka sai ka yi amfani da shi a abin da zai amfane ka shi ko ya ji ya tattara haramun ya ji ya almabozaranci kudin sun kare ma bai san ma me yi da su ba in kace me yi da su ma bai zai iya biya maka ba amma kai kuma na kan sai Allah ya tattala maka shi sai sa masa albarka ya amfane ka ya amfani iyalinka kaga ka zama kafi kowa wadata eh, Dr. Ahmad Allah ya ji kansa Dr. Ahmad biyu yace wani zai je da dubu ɗari ya je mall tare da iyalinsa, a sai wannan a sai kai wannan bai yi ba wannan da a sai a je a kashe dubu ɗari sai an dawo gida sai matar ta ce kai wannan kan gaskiya ba mu yi zaɓe mai kyau ni wannan bai ma burge ni ba wannan abun bai yi ba wannan abun bai yi ba shi ganin za a yi amfani da shi rai a ɓace babu daɗi a ƙarshe kuma a zo a watsar da shi ita to rashin albarka kenan idan kana da dubu ashirin in Allah musu albarka ka shiga da su mall ko supermarket ka je da iyalinka a ɗauki wannan wannan a ɗaura tamfan dubu ashirin wannan kuma dubu biyar ko dubu uku ne kyau wanda zai zai zai zai karɓi iyalinka farace ko baka kowace akwai irin a tamfan da ya fi karɓanta takalmi mai kyau sarƙa sai a zo ya tafi nan dubu ashirin ta zo ta sa wannan kayan sai ya karɓe ta fiye da wanda ta sa kayan dubu ɗari kuma in ta sa tana murna tana jin daɗi kai ma in ta kalla abun ya maka kyau kana jin daɗinsa kana walwala iyalinka sun wadata suna murna suna farin ciki to kaga an samu albarka kenan wajen kuma ana jin haushin abun bai yi ba kai wannan bai mini ba ma wallahi ma na akwai a tamfar dubu ɗari biyu da hamsin in mace ta sa wata in ta sa na dubu ashirin ma za ta yi ka ga fi mata kyau ko kuma ku lura ba suna nan wata adamfan ma an ce maka mai tsada ne wala kai talaka ba za ka yadda ba na ce maka ta kai dubu ɗari biyu da hamsin ba za ka yadda ba sai a sa in kai baka ga dubu ɗari biyu da hamsin wata kuma na dubu ashirin an samu kalan da ya maki ya dace da ita da fatar jikinta wala in ta sa sai ka ɗauka ma kamar ma na dubu ɗari biyar ne sai bi burge to shine albarkan fa jama'a abinci malam wani ya je barna dubu talatin ya zo ya fara ci ma ya jibe masa bai taɓa wannan ya watsa sai kuma na dubu biyar ka zo kana ci kana dariya kana jin daɗi ko ya maka amfani a jikinka shine Allah ya sa albarka a zuciyarka to warba bima qasama Allahu laka ta kuma ganan nan ka yarda da abun da Allah ya riba ya baka zaka fi kowa wadata dan koko da kosenka ka sha kokonka ka ci kosanka ka more ka ji daɗi wani ya je ya ci farfesu yana ta jin haushi gishiri ya yawa burkuno ya yawa abun ma bai yi ba naman ma kamar bai gaban da farfesu ma kamar bai dafu yadda ake so ba ina ne yana ta rikici da iyalansa ba su masa abun da yake so ba sai kuma ka ci koko da kosanka ka dan ci kosanka ka sha kokonka wallahi kana murna kana jin daɗi iyalanka ma suna walwala wannan shi ne albarkar rayuwa ka yarda da wannan ka gani warza ma qasama Allah laka kuma Allah sai kara maka daga cikin ni'imominsa amma kana hange hange can ka hango can ka hango can wallahi wannan shi yake wahalar da mutane a rayuwarsu kowa bai tsaya inda Allah ya kai da shi ba muna fata Allah ta'ala ya mana rahima sa sannan ka kyautata wa makwatanka ka zama mumini ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka sai ka zama musulmi cikakke makwattinka ka zama mai kyautata masa don maza ka ji wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi amanu jaruhu bawa'iquhu bai da imani wanda amma makwacinsa bai amince wa shirinsa ba in ka zo ka zo mumini ka kyautata makwacin ka su dinga faɗan alkhairi a kansa ka so wa ɗan uwanka abin da kake so a kanka sai ka zama cikakken musulmi saboda la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imani ɗan ku ba zai cika ba sai ya so dan ɗan uwansa abin da yake so a kansa to har abada ka zama inna ila llahi raqibun zuwa ga Allah muke kwatai ya ba mu ba zuwa ga mutane ba mutane ba za su iya maka ba ko sun fara ba inda abun zai je amma in Allah ne mai baka ko ta ina ma abun zai iya biyuwa zai iya biyuwa ta ga mutane kuma ka ce shi hani'an mari'a sai ubangiji ta lafiya inna masadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم والغار وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قلنا آية تنا مغنى أكام وأن دعاك باوى الزكاة متعني بدا تقوى وأن دعاك ينسوني أكي الزكاة in ka ba da zakanka ba wasu ba ko ba ɗaya daga cikin su zakanka ba ta yi ma don a nan sadaka ana nufin sadaka ta fa'ida shi ne ka ba wa miskinai ka ba wa fakirai ka ba wa masu aiki akan zakan su ne duba wa'inda ake turawa don su karɓo zakan daga garuruwa su ko mawadata ne ana ba su za a iya ba wa kafuri in an ga alaman cewa wato zai iya shiga musulunci in an bashi zakkan za ta rarrashe ke shiga musulunci shi ma za a iya bashi duk da sai na umar yana cewa inda musulunci ya karbi su ba sai an basu ba amma da shaukin hanci za a basu da kuma wanda sabon musulunta ne in an bashi zai karfafe shi shi ma na iya bashi ko da yana da wadata sana na iya yanta bayi ta hanyar ba da zakka idan ana bin mutum bashi ko miliyon dubu yake juyawa amma kuma inda wanda za su ke bashi kaya za su karbi kayansu zai zama bayi da kuɗi to za ka bashi bashi komin wadatan za ka bashi zakka ko da yana cikin walwala amma kuɗaɗen jama'a ne akwai jiwa daga cikin yan kasuwa mu wanda irin haka ne za ka ɗauka mutum wani miliyoniya ne a cikin kuɗin jama'a yake juyawa suna karɓan kuɗi ko suka daina bashi kashi kenan ya talauci kar a rudu da abin da yake hannunsa ana iya ana iya bashi zakka da kuma dun jihadi a ɗau zakkan a kai ta wato wurin jihadi sannan kuma da wanda yake kan hanya yana tafiya a hanya kuɗinsa suka ƙare guzurinsa ya ƙare ko da miliyoniya ne a garin su in ba hanyar da za a turo masa ana iya ba shi zaka don ya samu ya bukatan sai dawo gari wannan su ne mutane guda takwas an nuna min minti biyu ya yi shi yasa ban fassara ayan ba insha Allah gobe akan wannan ayan za mu tashi kuma mu yi bayani akan su dalla dalla Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye mu da kiyayewansa ya tsare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh